Masu ruwa da tsakiya harkar yaɗa labarai sun buƙaci al'ummar Najeriya su guji yin furuci masu harzukarwa da yaɗa labaran ƙarya don a samu haɗin kai a ƙasa. A wani taron koli na musamman da ya tattaro masu ruwa da tsakiya harkar yaɗa labarai daga jihohi talatin da shida a fadin Najeriya mai taken furci masu harzikarwa labaran ƙarya da haɗin kan ƙasa. Masana a harkar yada labaran sun tattauna kan barnar da irin muggan kalamai da wasu ke amfani da kafafen yaɗa labarai wajen harzuka zamantakewar al'ummar Najeriya. A cewar ministan yada labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad, dole ne 'yan Najeriya su guje wa furci masu tsauri da ke harzuka al'umma da haddasa rarrabuwar kawuna a ƙasar. No must say no to speech, either on our radio and television stations Ministan ya ce mafita shine dukan mu ce a'a wa kalaman da ke tada hankali ko a rediyo ko talabijin, jaridu, kafafen sada zumunta da gidajenmu ko wuraren taruwar jama'a. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato Malam Nazif Muhammad ya ce manufar taron shine su tattauna don warware matsalar yaɗa labarai a Najeriya. Harkokin watsa labarai ya ta lalacewa. saboda abubuwa guda biyu abu na farko shine shiga yanan gizo yanzu ya sa da wanda yake dan jarida da wanda yake ba dan jarida ba kowa yakan iya rubuta ƙaryar da ya ga dama a ciki ya kuma yada labaran gwamnati ko na waɗansu abubuwa da suke faruwa wanda yanzu ya so ma zama wato wani ƙalubala akan tsaron ƙasa na biyu kuma yau ta sa da yawa waɗanda ba 'yan jaridan ba ne da makamantansu sun wa harkar tuƙe a ƙarshe akan kasa ganewa waye ɗan jaridan waye ba ɗan jaridan ba so da haka maimakon jaridu da gidajen watsa labarai su zamanto cewa ana samun sahihin labari yanzu sai zamanto cewa ko labarin ya zo ma sai kaga ana ɗari ɗari gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce to wannan shine dalilin da ya sa aka kira wannan taro shi ma kwamishinan yaɗa labaran jihar jigawa bala ibrahim ya ce ina ganin kamar waɗanda suke yin waɗannan abubuwa suna yi ne domin su kawar da tunanin mutane da hankulan mutane daga maganan nan ta abin da ya damu kasan nan wajen cin hanci da rashawa wanda ya hana kasan nan ya masa da bai da tannaki ya hana su ci gaba sukan yi amfani da addini su amfani da kabila su amfani da sashi domin su hargitsa tunanin mutane su kawar da tunanin gwamnati ga abin da ta sa a gaba na yaƙi da cin hanci da rashawa watakila saboda sun ɗebi kuɗin jama'a kuma ana ta bincika su to kuma suna ganin wannan ita ce hanyar da za su kawo hargitsi da tashin hankali wanda za a daina yin waɗannan abubuwa kuma tsira da abin da yake eh, mafita ita ce kada gwamnati ta yadda ta cewar ta kauce daga yakin da take yi na cin hanci da rashawa sannan kuma duk kafofin yada labarai musamman waɗannan na zamani wanda ake kira social media a ga cewar an yi doka wadda za a hana mutane wato maganganu waɗanda za su zama barazana ga kasancewar ƙasar nan guda ɗaya. Daraktan hukumar sa ido kafofin yada labarai a Najeriya Isaac Modibo Kawo ya ce suna sa ido sosai wajen bibiyan shirye-shiryen da kafofin yada labarai ke gabatarwa. Uh, one of the ways that broadcasting has been abused in Nigeria is the use of the phone in format. Ya wata kafa guda da kafofin kafofin yada labarai ke amfani da shi shine na buɗe layin waya da mutane za su kira kai tsaye a rediyo wanda ake amfani da shi wajen furta kalamai da basu dace ba. Yace za su tabbatar kafofin yada labarai sun tsara shirye shiryen su ta yadda ba za a samu mishkila ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.